Tun farkon barkewar cutar COVID-19, mutane da yawa sun yi tuguguwa zuwa neman magunguna daban-daban na gargajiya da sauran itace ko sayun itace don sha. Idan akwai rashin yaɗuwar gidajen likita a ƙasar Nijar kai, samar da magani ba tare da zuwa gidan likita ba yana ci gaba da yaduwa Irin wannan ɗabi'un sun ci gaba da faruwa duk da saƙonnin wayar da kai da aka yi ta yi shekara guda bayan an gano farkon cutar. Usaini Ide, mamba na kungiyar likitocin gargajiya ta Nijar, ya ce har yanzu ba su da maganin cutar COVID-19. A halin yanzu ana iya cewa jama'a suna zuwa domin wayar da kai ne ba wai su yi amfani da maganin ba. Saboda a yau tare da masu magungunan gargajiya babu magani takamaimai na cutar corona. Amma muna da magunguna na tari da sanyin ƙashi da huka da masassara da hawan jini da sauransu. Watakila tare da gamayyar masu magunguna magunguna ana iya samun magani. Dr. Habu Abdurrahman babban likita ne a asibitin kiwon lafiya ta Yamai a gunduma ta uku ya yi bayanin cewa magungunan gargajiya da ake amfani da su a gida ba a auna su ba kuma yadda ake sarrafa su da tallata su ba su cika ka'idodi ba. Gaskiya wannan wani nau'i ne na masu magunguna amma sai dai babbar matsalar ba su da tsari saboda haka magungunan ba a san ingancin su ba a kimiyyance kuma babu ka'idar ɗaukar magani. maganin wannan yana iya kawo matsala ta shan maganin da ya wuce kima wanda shan wasu magunguna suna iya zama haɗari ga lafiya likita ya kuma tuna cewa shan magani kai tsaye ya kasance hatsari ne mutane suna bincika kansu ne da kansu maimakon ganin likita matsalar ɗaukar irin waɗannan magungunan shine mutum da kansa ne yake ɗaukar maganin a wani lokaci ma ana iya cuta daban magani daban don haka akwai shan magungunan da ba a da masaniya akan cutar amma a cikin labarin da aka buga a ranar hudu ga mayu na shekara ta 2020 ƙungiyar duniya ta kiwon lafiya ta ce tana tallafa tallafawa magungunan gargajiya bisa hujjojin kimiyya ta ce kuma a shirye take da ta haɗa kai da ƙasashe da masu bincike don samar da sababbin magunguna kuma tana ƙarfafa irin wannan haɗin gwiwar don samar da ingantattun magunguna da za a iya amfani da su a afirka da ma sauran ƙasashe a duniya.